yanzu haka dai fiye da makonni shida da kwato yankin mobi da ke arewacin jihar adama daga hannun mayakan boko haram kawo yanzu fa babu jami'an kiwon lafiya da kuma wasu hukumomin gwamnatin jihar a yankin yayin da jama'an da suka koma kuma ke fuskantar matsalolin kiwon lafiya ma'aikatan asibiti ne yanzu ana ana so gwamnati da ta yi kokari ta basu su umuri su dawo aiki har yanzu asibiti a rufe kemis ake zuwa ana zuwa kemis a sai magani to kaga kemis wani su kamar <laughs> yawancin kemis na mubi ma yawancin inyamurai ne su kuma basu su na ma ba su dawo ba to sai dai kuma ganin halin da jama'an ke ciki ne ma yasa yanzu haka kungiyar ta bada agaji ta Red Cross tura jami'anta zuwa yankin domin taimakawa al'ummomin da suka koma. Sunana Aliyu Mai Kano ni ne jami'in ajin Red Cross Society a wanda yake lura da wannan al'amari da ke cikin adamawa state ga asibiti ba ma'aikata to yawancin ma'aikatan mu na red cross su muka ajiye a wuraren mun ba da magunguna suna nan suna lura da wa'annan mutane kamar na mubi da sauran wurare su suke lura da wa'annan marasa lafiya da sauran mutane wanda in ciwo yayi yawa da sauran su tunda akwai ambulances a can sukan kawo nan wuri sannan kuma akan taimaka akan kai musu magunguna da sauran su duka da suke lura da jama'an da suke can gaba daya su ma dai a nasu bangaren wasu shugabannin yankin mobin na ma haramin kai tallafin kayayyakin jinya ne kamar yadda wani dan siyasa Alhaji Abraman Kwatam ke cewa yanzu shine muke shiri yanzu ina jinan da zuwa Ladi za mu je mu abinda Allah ya wace mana da shafi dan kiwon lafiya mu ma al'ummar mu kafin gwamnati kungiyoyin da muka kira na kasashen duniya su zo don sun ce mana sun yi alkawari za su yi gobe bayan wannan babban abun da nake kira ga gwamnatin jihar Adamawa da ta yi ma Allah da ma'aikinta duk shugabannin kananan hukumomi na wannan yanki ta sa su koma gida su je su zo na talakawansu kuma muna kira da girmamawa eh, da ɗaukaka haka da Allah ya bawa mai martaba sarkin mubi eh, muna neman goyon bayansa da shi ma da mu duk mu haɗu koma gida don waɗansu ƴan uwanmu wanda suke waɗansu wurare wanda suke shakkun komawa don su ma su samu karfin gwiwa na komawa gida. Kawo yanzu dai akwai kananan hukumomi biyu da ya rage a jihar Adama da ba kwato ba daga hannun mayakan na Boko Haram wato Mijika da Madagali yayin da kuma dubban yan gudun hijira da suka fito da kananan hukumomin ke cikin wani mawuyacin hali. Barista Ahmad Ali Gulak da ke zama tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta fuskaci harkokin siyasa dan asalin karamar hukumar Madagali ne. To ma ai yadda ake yanzu mutane mu kashi saba'in cikin ɗari ba su gida suna gudun ina garuruwa daban-daban jihohi daban-daban ma ni abinda nake kira da babban murya a tausaya mana mu yankin kasan mubi a jihar adamawa a tausaya mana a samu mutane su koma gida su kawo mana abinci abinci ma ya yi karanci ana yinwa ga tofi ga yara babu abinci fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala ta yan minika masu tada kir bayan Ibrahim Abdul sashen sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya